1442 hijiriya wanda ya dace da 13 ga watan march shekara ta 2021 miladiya za mu ci gaba da karatunmu na sahih bukhari a wannan masallaci mai albarka kuma a wannan lokaci mai albarka muna kitabu tafsir tafsir suratul tauba babin da yake magana a kamfanin Allah ta'ala faƙatilu a immatal kufri innahum la aimana lahum na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وعلى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال العلم رحمه الله تعالى باب قوله تعالى فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا زيد بن وهب قال كنا عند حذيفه فقال ما بقي من اصحاب هذه الايه الا ثلاثه ولا من المنافقين الا اربعه فقال اعرابي انهم اصحاب محمد صلى الله عليه واله وسلم تخبروننا فلا ندري فما بال هؤلاء الذين يدخلون بيوتنا ويسبقون الاقنا قال أولئك الكفار أجل لم يبق منهم إلا أربعة أحدهم شيخ كبير لو شرب الماء باردا فما وجد بردا وقول باب قوله والذين يخرجون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله وبشرهم بعذاب أليم قال حدثنا الحق بن نادي قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن الأعرج قال حدثنا قال حدثنا حدثنا أنه قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يقول فضل أحدكم يوم القيامة شجاع الأقرع قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن حسين عن زيد بن وحد قال مررت على أبي ذر بالربضة فقلت ما أنزلت بهذه بهذه الأرض قال كنا بالشام فقرأت والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم فقال معاوية ما هذه فينا ما هذه إلا في أهل الكتاب قال قلت إن إنها لفينا وفيهم نعم ملن شيء الله يفدى أشكين سورة التوبة وقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم Uh, ku yaƙi jagororin kafirai ana nufin mushirkai kenan waɗanda suka warware alkawari suka yi suka a addininku suka ƙaryata annabinku suka munanta wato hukunce-hukuncen Allah shi yasa aka sa musu wannan suna na a'immatul kufri saboda waɗannan mugan ɗabi'u duk wanda yake yin sa jagora ne a cikin kafirci ma warware alkawari da aka yi tsakaninsu da annabi alaihi salatu wassalam abu na biyu atta'anu fi din suka a cikin addini bata addini nuna cewa addinin musulunci ba daidai ba ne da kuma sifanta shi da ƙarya da kuma ƙaryata shi annabin da ya zo da shi wannan addinin karara a fito fili a ce karya yake yi da kuma sanya hukunce-hukuncen Allah cewa hukunce-hukunce ne na zalunci a ce mutum zai iya buɗe baki ya gaya wa annabin Allah cewa hukuncin da Allah ya aiko shi da shi hukunci ne na zalunci ai iya kafirci ya ƙare akan wannan mutum mai hankali mai tunani ba zai iya buɗe baki ya faɗi wannan magana ba to amma tun da a'immatul kufri ne su kafirai ne mushrikai jagorori a cikin kafircin daidai ne su faɗi wannan tun da abin da ya mai da su a'immatul kufri ɗin kenan to shine Allah ya ce masu irin wannan ɗabi'a akwai haƙe su ru'asa al-kufri wa qadatuhum ku yaƙe su kar ku bar su su ci nasara a kanku ba su da alkawari sannan suna rantsuwa akan karya ba sa yin gaskiya ba za su faɗi gaskiya ba ya ce innahum la yufuna biha ba sa cika alkawari ba sa cika rantsuwa shine innahum la aymana lahum wa in sadarat minhum koda ku sun yi to wallahi ba za su cika ba wannan yake nuna kamar yadda malamai suke bayani duk mutumin da baya cika alkawari ko kuma yakan yi rantsuwa baya cika rantsuwar to yana sifantuwa da sifa ta kafirai malaman hanafiya sun kafa hujja a da cewar da Allah ya innahum la aymana lahum to kenan wato shi kafiri ba shi da wata rantsuwa kar a yadda da rantsuwar kafiri saboda ai Allah ce innahum la aymana lahum kenan yana nufin yaminul kafir la takunu shar'iyya rantsuwar kafiri ba za ta zamanto shari'a ba don kafiri ya zo ya ce ma wallahi tallahi ko kafiri ya zo ya ce ma ya rantsi da girman Allah ko wani makamancin wannan to babu Allah ba ruwansa da wannan rantsuwar kuma ba a lissafa ta cikin rantsuwa ta shari'a a mazhabar hanafiya imamu shafi'i sai ce a ana itibari da rantsuwarsu saboda ai Allah ya ce wa in nakathu aymanahum in suka warware rantsuwarsu a to da Allah bai karɓi rantsuwarsu ba da Allah bai yadda da rantsuwarsu ba zai ce wa inna kathu aymanahum in suka warware rantsuwarsu to abinda ake nufi kenan a suna iya yin rantsuwa amma ba sa cika rantsuwar da za su yi rantsuwar su bi rantsuwar eh Allah ya yarda da rantsuwar to amma ba sa cika rantsuwar shi yasa ya ce wa inna ka su aimanahum wa hamu bi ikhrajir rasul fa hum bada'ukum awwal marra ko sun fada kar ku gaskata su dan ba sa cikawa ba su da aminci kwata kwata iya cin amana da abin da suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama sai kawo hadisin muhammad bin al-musanna shine al-anazi az-zamin ake ce da shi daga malaminsa yahya shine ibn sa'id al-qattan daga isma'il ibn abi khalid daga zaid bin wahab al-juhani abu abu sulaiman mutumin kufa ne daga yake cewa kunna inda huzaifa wata rana muna wajen huzaifatul yamani ko huzaifa ibn yamani sai ce dangane da wannan aya din faqatilu a'immatal kufri din nan sai huzaifa ya ce ai ma baqiya min ashabi hadhihi al-aya illa talata waɗanda Allah yake magana da su akan wannan aya a yau lokaci yayi nisa ba wanda ya saura a cikin su sai mutum uku ba wanda ya saura wato sai mutum uku riwaya ta zo daga imam mutabari ta hanyar habib ibn hassan daga zaid ibn wahab ya ce muna wajen huzaifa ya karanta wannan ayan faƙatilu a yi matal kufur sai ya ce ma ƙutila ahlu hadi la'aya ba'ad lakin waka a inda ismaili in ji shi imam tabari kenan a riwayar ibn uyaina دقا إسماعيل ابن أبي خالد ما بقي من المنافقين من أهل هذه الآية أتشكم منافقي دا الله يكي نفي آه نوات أنه ما أبو تاوانا آية باب أبن دي سورة أمبا متنوكوا دا الله يدد أتشيوا أتشان لا تتخذوا عدوي وعدوكم كركريكي مكيناكم مكيونكم أولياء سوني أكي نفي آه illa arba'a anan sai mutum hudu a wannan hadisin na gabanmu a kafiran da suka saura mutum hudu mutum uku munafukai mutum hudu ne a iya saninsu wanda suna nan su ake nufi a wannan lokaci da annabi ya karantar da aya sun tafi masu mutuwa sun mutu masu tuba kuma wato sun tuba sai ce faƙala a arabiyun innakum sai wani mutumin ƙauye sai ke cewa afon hafiz ibn hajar ya ce ba a faɗi sunan waɗannan mutane ba ya yi bincike bai gano sunan suwaye cikin munafukan ko cikin kafiran ba shi yasa ba a faɗe su ba sai wani mutumin ƙauye shi ma da ba san waye ba ya ce ku sahabban muhammadu innakum ashabu muhammadin ku sahabban annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama tukhbiruna kuna kuna ba mu labari kuna kuma gaya mana fala nadri fama balu haula'i alladhina yabquruna buyutana wato yana suka ne cewa kun ce Allah ya ce kun ce annabi ya ce kun ce kaza kun ce kaza amma ba mu sani ba su waye suke zuwa wato suna bude mana gidajenmu ko suna fasa mana gidajenmu irin wato zagi ne yake so ya yi ya ce cewa sabon annabi barayi ne tunda munafiki ne Allah sauƙi yabquruna buyutana abinda ake nufi yankuruna buyutana wa yasriqun kagan suna mana sata in an ce a alaƙana suna sace mana abubuwanmu masu tsada a alaƙana suna mana satan abin da yake mafi tsada a cikin dukiyarmu Allah ya sauke um, nam? eh tunda eh munafiki ne bari ya samu shi ma bakar magana da zai da zai cusa haka suke da mun munafikai munafiki da mun kuna zaune zai gaya ma bakar magana yana da manufa kuma a cikin abin da gaya suna suna mana sata قال أولئك الذين أولئك الفساق أجل لم يبق منهم إلا أربعة أحد أربعة أحدهم شيخ كبير لو شرب الماء البارد لما وجد برده سيتي شيخ زيفا سيما شيما سيتي eh ba komai sai mai masa amsa da da inda zai fahimta ya ce wanda duk wanda yake sata inda mutum yana sata yana fasa gidan wani ai ai fasiki ne fasiki ne ajal na'am yace ya dada maimaita lam yabqa minhum illa arba ba wanda ya saura cikin kafiran da aka fada sai mutum hudu ɗaya daga cikin su babban mai shekaru ne da yawa shehun kabir ba san sunansa ba tsufansa ta kai ga in ya sha ruwa ba zai ji sanyin ruwan ba ya gama jin daɗi a duniya na sa akwai lokacin da za ka zo allah ya ba mu imani ya ba mu lafiya abinda ake yinsa a ji daɗi ma ba ka ji shi ba saboda tsufa da shekaru to idan allah ya so ya yi wa mutum kamun talala yakan iya yi masa wannan ya bashi ya daɗe a duniya ya haramta masa jin daɗin duniyar kuma ba imani shi ne muhallin shahid kun gane kuwa idan allah ya soya wa mutum kamun talala sai ya barka ka daɗe a duniyar baka da imani sannan kuma ya haramta maka jin ɗanɗanin duniyar yanzu ka duba wannan ruwan sanyi in ya sha baya jin daɗin ruwan sanyi inda zai ci abu mai ɗanɗano ba zai ji ɗanɗanon ba yanzu a kwanta a yi bacci a ji daɗin bacci shi ba zai ji ba amma ga shi nan dai a duniya ga ba lada sai zunubi da yake ta tattarawa a kuma baya jin daɗin duniya ga baki da kuma ga gaba mutum su tana jiransa ya ilahi ya Allah Allah ka raba mu da Allah ka raba mu da mummunan kamu ana nuna wani mutum wani shugaban ƙasa a cikin ƙasashen nan da ya rashin kirki ya cutar da mutane babu irin bala'i da bai musu ba na manta shugaban ƙasar wace ƙasa ne wanda suke fada da musulunci nan wallahi malam aka nuna hotonsa yanzu ko indiya ne ko ina ne malam da aka nuna hotonsa malam bai da daɗin gani an yi shugabancin an yi suna a duniya an yi mulkin an yi menene amma lokacin ya ƙure wato lokacin ya ƙare idan ka gan shi ba za ka taɓa tsammani ya taɓa rayuwa ya ji daɗi a rayuwarsa ba kuma allah ya tsawaita rayuwar gashi ya kasa mutuwa gashi kuma babu alamar ni'ima da haske a tattare da shi kwatkwata komi ya ƙare za ka iya zuwa a ganka cikin ni'imar a zahiri ana ganin kai baka jin daɗin ni'imar mana akwai lokacin da mutum ba zai zo wallahi Allah Allah yake ya mutu saboda shi a tunaninsa in ya mutu zai samu sauƙi akwai lokacin da ita kanta duniya za ta yi maka ka kasa jin daɗin ta gaba ɗaya kawai ka mutu din abin ne kama ka je ka tafi koma menene amma ba su san me za su tarar ba ko mun rashin daɗin duniya wallahi ga kafiri ga ɗan wuta to aljanna ce a gare shi wanda yana duniyar wallahi duk wanda tsotsayi ya sa ya mutu ya tafi ba a sirci ba a matsayin kafiri ko munafiki ko mushriki a yayi asara ai hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah ka ba mu kikkiawan cika aya ta gaba Allah yake cewa yana magana ne akan mutanen da suka tara dukiya ba sa ba da zakka masu tara arziki masu taskance dukiya ba sa ba da zakka wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wala yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adabin alim يوم يهمى عليها في نار جهنم وتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون الله يتي وأن دسكي تسكنشي zinari da azurfa ba sa ciyarwa saboda Allah sun taskance ba sa bayarwa ba sa ciyarwa saboda Allah ba sa ba da zakka to kai musu bishara da azaba mai raɗaɗi lalle duk wanda ya tara bai bayar ba to Allah zai masa ba. ya ce azhab wal fidda yana nufin naqadaini amma ayar ba tana nufin kuɗi kawai ba da wanda ya tara amfanin gona baya bayarwa da wanda ya tara dabbobi baya bayarwa da wanda ya tara kadarori baya bayarwa da wanda yake harkar kasuwa yana ta hada hadar kuɗi bayan lissafi ya ringa cire zakka duk hukuncinsu ɗaya kuma komin sallarsa komin azuminsa ƙin ba da zakkan nan yakan tabbatar da mutum ya shiga wato wuta allah ke an ware kudi ne an ce azhab wal fiddata saboda kusan kudi da su ake yin komai kuma harkar kasuwa kuma su ne asali to shi yasa aka ce masu ɓoye su ba sa bayarwa abdullahi ibn umar ko umar ibn khattab yake faɗa ayyuma malin uddiyat zakatuhu falaysa bikanzin duk dukiyar da aka bayar da zakka to baya cikin wannan alkanzu da Allah ya ce zai azaba wa ma'abotan dukiyar komai yawan kudin mutum dukiyarsa inda yana bayar da zakka to shikenan falaysa bikanzin wa in kana madfunan fil ard ko da an binne shi ne a bayan a bayan ƙasa a cikin ƙasa duk dukiyar da kuma aka tara ta ko ba abin ne ta ba daɗin ana cewa binnewa saboda da su bankin su ƙasa ce bankin su ai rami ne mu ko yanzu kanzun mu shine bankuna ko su da tono ake yi a rami sai a zuba arziki a gyara a zuba a rinka ɗiba ana amfani da shi to mu ko yanzu a bankuna ake zuba su to duk dukiyar da aka ajiye ba a bayar ba ba a bayar da zakanta ba to kanzu ne kuma wannan dukiyar ita ce za ta zama makamashi da za a rinka yi mutum azaba ranar tashin alkiyama wasu suna cewa dukkan wani almalul kasir dukiya mai yawa in kuɗi ya yawa in dukiya ta yawa ta yawa sosai aka tara ta to ana ce da ita kan alkanzul mazmum abin zargi ne wa in uddiyar zakatu ko da wato an bayar da zakata Allah ce wallazi ne yake zuna zahaba wal fiddata waɗanda suke tara zinari da azurfa saboda annabi wataran ya aibanta tara dukiya ta tara dukiya haka ko mutum ya ta tara dukiya tabban li zahabi تبا للفضة تبا للذهب تبا للفضة تبا للذهب تبا للفضة هكا النبي يتفدى هنا ما يميتاوا صحابي أبن يتننت غريسو سكتي يا رسول الله يا مكجي كانت شوى azaba ta tabbata ga mai wato zinari da azurfa tare zinari da azurfa suka ce me ya faru to in dai haka ne wace dukiya za mu yi amfani da ita ya manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce abin da ya kamata ku tara da yawa ba dukiya ba ne ba lisanan zakiran wa kalban shakiran wa zaujatan tu'inu ahadukum ala dinihi harshe mai yawan ambatan Allah zuciya mai gode wa Allah da matar da za ta taimaki ɗayanku a kan addininsa wannan shi ne kamata ku fi mai da hankali a kai ba ku ƙarar da rayuwarku a kan tara dukiya ba wannan fa ana maganin hatta wanda aka bayar da zakkan inna ma amwalukum wa auladukum fitna dukiyarku da 'ya'yanku za su yi zamantowa fitina gare ku me yasa annabi ya faɗi wannan tabbal lil zahabi tabbal lil fidda lokacin da dukiya yawan ta yayi yawa ko da ka cire ma hakkin Allah akwai dauke ka daga bin Allah za ta shagaltar da kai za ka yi tabautatta ne haka mutu ita dukiya iya yawanta iya yawan nauyin da yake kanka a kanta yanzu mu ɗauki an ma fitar da hakkin Allah din amma za ta shagaltar da kai ta hana ka ambatan Allah watakila ta sa maka girman kai watakila ta sa maka rinka jin kuka fi kowa watakila kaza watakila kaza kuma misali ɗaya za ka duba duk wanda Allah ya jarabe shi da tarin dukiya da yawa to baya iya zama cikin mutane ma haka ne wanda ya tara dukiyar ta kai matsayin dukiya to ba za ka gan shi a masallaci irin yadda kake zama a masallaci ba ina so ne justify ne abinda annabi ya faɗa ne aibanta tara dukiya da shi dai da wahala ka gane ma a wani masallaci ke sallar juma'a zai wahala wasu ma wallahi ba sa yi kuma da wahala ka gan shi yau gashi a wata makaranta yana zaune yana jin ilimi saboda bai da wannan lokacin yanzu koke-koken da ake kawo mana yawanci a wajen fatawa da tambayoyi da waye da yawa yanzu matan manyan mutane masu dukiya da suka tara ba su da ma lokacinsu gaba daya rayuwa ma da iyalin mutum ya zauna da iyalinsa da 'ya'yansa ba shi da lokacinsu wannan ta kai ga sai ka ga yanzu ɗaya yana wahala kafin ya ga ubansa saboda ubansa ya zama hamshakin mai kuɗi baya da lokacin zama da shi bai da lokacin ganinsa shi baya zama a cikin mutane a gida a ga ana hada-hada da shi ko ya zauna cikin yara ko ya zauna cikin mata ko ya zauna cikin iyali ta kai ga matansu sai dai su rinka fita suna neman biyan bukatarsu ga wasu mazaje yanzu a matan aure waɗanda suka fi kowa zinace-zinace su ne matan manyan mutane yadda bincike yake nunawa a wannan zamanin yadda iskar ta juya me yasa saboda ba su da ba su da lokacinsu sai suke boyfriend boyfriend shine mace tana da mijinta sai kuma ta yi wani saurayi a waje wannan na aure ne na fi sabilillahi suna haka wancan kuma shine mijin na hakika ana biyan samun bukatar dukiya a can nan kuma ana samun bukatar rayuwa to wannan ba fitina ba ce matar mutum babban mutum sai ga ta tafi yawon duniya sai ta wata uku ba ta nan kuma wallahi bai damu ba wata uku za ta tana yawace yawace ta je can check up daga nan ta ɗebi yara sun tafi can lokacin makaranta ya an musu tiket sun dawo ita ta tafi tana yawo wallahi malam manyan matan mutane a ƙasar nan da yawa ba sa zama su kansu shi ya shiga duniya ita ma ta shiga kina ina yau tana ingila ta ganin ta tafi america ta tafi gidansu a dubai ta tafi kaza ba miji me take yi ba miji shi ma bai da lokacin ta wani fa sai dai su haɗu a wasu a wata ƙasar mu haɗu a can to za mu haɗu a kaza ni ma zan je daga nan na wuce zan tafi kaza haka ake rayuwa ya tara dukiya yana da mulki yana da kaza yana da kaza yana da kaza sauransu wani mutum ya taɓa gaya min irin wannan na yi wani karatu yake bani labari ya ce bari in ƙara kare ka da abin da baka sani ba malam ya ce mu 'yan kasuwa ne muna yawo a duniya muna neman arziki ya ce muna ganin irin wani abubuwan da kuke faɗa ya ce wata rana zan yi tafiya mun haɗu a airport a jirgi muka haɗu da wata yarinya sai ta matso kusa da ni haka ƙasar da muka je ba ta jin yaran ya ta ɗan tsaya ne ta ɗan yi abubuwa ta wuce ya ce malam matar wani babban mutum ne wani babban ɗan siyasa ne ita zikau daga ita sai jakarta sai daloli ya taho da shi me ya faru kuɗi ne suka yi yawa da take ɗauke da shi aka kama ta a airport da haka ta gani ɗan uwanta ne baƙi ta zo ta mun magana an taimaka mata ya ce malam kudin hankalinka zai tashi da na tambaye ta na ce ke yar gidan waye ne ta ce wa ne kina da aure ta ce ita na shi ina za ki je kawai ta fito yawon abin nan ne ta fito za ta je kasashe ne da yawa za ta ce ina mai gidanta wani dan siyasa ne yana can najeriya ana ta ihu a kan abin nan matar ya tura ta tafi yawa ya ce in taƙaice maka malam da ina son yin barna to da na yi barna da matan nan sai da aka wayi gari wurin da za mu zauna wuri ɗaya ne wani ne daga nan na gama ni na je tsince-tsince a kasuwa in ɗebi yan abin da zan samu na kasuwa in auna a kwantina in tafi ita kuma kawai zuwa ta kyau ta shiga ta yawo ta je beach ta je wurin da ake night club ta je inda ake abubuwa ta shiga ta sai gwalagwale ta sai abubuwa da sauransu da inda ta je kawai sai ta yi ta sai kaya ta auna ta auna kawai ta ba da adresi a dora mata a kago kawai ya ce mala yarinya na akwai kudi a hannunta na ce ai ba kudinta ba ne kudin al'umma ne inda noma ya yi ba zai ba ta wannan dalolin bayi da kasuwa ya je kasa kaya ya ci riba ba zai hada wannan dalolin ya nade ya ba ta ya ce ta tafi yawon duniya ba to kudi ne na bayan Allah kudin talakawa kudin Allah ya isa wanda ba su da albarka tunda ta aikin banza aka same su kuma ta hanyar banza za a karar da su wani misali ɗaya ne na gaya muku to ba su da lokacinsu Allah mu yi ƙoƙari mu kyautata alaƙarmu da ubangijin da ya halicce mu sai mu yi rayuwar ita kanta mai inganci amma an baka mutum wallahi zai bata lokacin su yi ya gama gaba daya to wannan shine abinda manzon Allah ya ce tabbal zahabi tabbal fiddati sau uku ya gaya wa sabon annabi sallallahu alaihi kuma ya kwadaitar da a samu lisanin zakira harshe mai yawan ambaton Allah da kuma zuciya mai gode wa Allah da mata ta kwarai zaujatan tu'inu ahadukum ala dinihi ka auri matar da za ta taimake ka akan addininka ka auri matar da za ta taimake ka akan addininka ya kawo hadisin alhakam ibn nafi' daga shu'aib daga abu zinadi daga abdurrahman al-awraj ya ce abu huraira ya gaya masa allah yadda da shi ya ji manzan allah sallallahu yana cewa ya kunu kanzu ahadikum ahadikum ahadikum yawmal qiyamati shuja'an aqra duk wanda ya tara dukiya ya taskace ta baya bayan da zakka to za Allah zai mayar masa da wannan dukiyar ta zama katon maciji baki kumurcin maciji mai sanku mai kora a kan shi me yasa aka ce shiga aka maciji in ya rika saman kansa yana yin wani fari-fari haka kama kora-kora wannan tsabar guba ce guba ce take concentrating akan akan ta yadda ta haɗu ta haɗu kawai da ya tsare ka kawai tunda guba tana kusa ba ta ne suka sai tsaya ba da kuma daɗewan shekarun shi wannan maciji maciji ne da bayan son ba a son ganin shi to shi ne Allah zai maida maka shi a matsayin dukiyar da ka tara tun daga kabari kamar yadda maza Allah ya faɗa cikin hadisi sahihi wannan maciji zai zo yana saran mutum yana saran ka sara na tashi hankali yana ana kanzuka ana maluka ni ne dukiyarka ni ne arzikinka da ka tara ba ka bayarwa so wannan tsoratarwa ne ga wanda suke tara kudi suke tara arziki ba sa fitar da hakkin Allah zakka nan da kake gani ibada ne kuma addini ne kuma haƙƙi ne Allah ya shimfiɗa dole a cire kuma ina shaida muku cewa duk mutumin da ya tara dukiya kuma baya cire hakkin Allah baya ba da zakka wannan dukiyar ba za ta taɓa yin albarka ba za ta iya yin yawa za ta iya taruwa zai iya tara kudin amma ba albarka zai wayi gari baya jin daɗin dukiyar yana tara ta amma bai da kwanci hankali ka tara abu baka jin daɗi talaka da zai je ya miƙa kudinsa ya sayi awara ta ɗari da hamsin ya ci ya sha ruwan fiya wata na naira biyar wallahi sai ya fi ka jin daɗi wallahi za ka kwanta ba za ka iya yin bacci ba sai da allurai amma ga dukiya Allah ya tara maka ta masifa ba ka iya yin bacci bacci normal mutane suna kwanciya su yi bacci har su makara amma kai Allah ya raba ka da wannan jin daɗin kana ta tunani da lissafi kuram haka rayuwarka za ta ƙare ciwuka su su haɗuma ga dukiyar ga tarin cututtuka a tattare da kai na biyu kuma ba za ka iya yin alheri da kuɗin ba ɗaya daga cikin illolin tara dukiya ba a ba da zakka ba duk wanda ya tara dukiyarsa to bai ba da hakkin dole na Allah ba ma zai iya ba wa wani ba ga sunan ba suna cikin arzikin ga dukiyar ana gani sun tara amma na kusa da su suna cikin talauci wallahi a ƙasar nan mun san mutanen da malam ana faɗansu su ne masu kuɗi a ƙasar nan amma mun san danginsu suna neman taimako ‘ya'yansu suna burin su mutu don su ci dukiyar kaga mutum ya hamshaka da dukiya ba a san adadin motoci kayan kadarori arziki kuɗi business wane ne da yake da shi ba amma danginsa na kusa da shi na jini ba ba na nesa ba suna cikin talauci suna cikin bukatar taimako kai kana ganin na dangin nasa na kusa da shi in kai alaka da shi kai ma kanka za a ɗan jiƙa ka to ashe shi kansa wato tsandauri ne a bushe yake yana buƙatar yayyafi yan uwantakansa da wannan mai kuɗin bai masa amfani ba sai dai ka ji suna tsine masa albarka inuwar giginya na nesa ka shaki ba wanda ke cin kuɗinsu sai arna sai kafarai sai inyamurai sai karuwai sai mutanen banza ko a ta cutar su ba sani ba tunda baka bada na Allah ba ko in dai za ka yi harka a ƙasar nan za ka yi kasuwanci za ka yi business za ka yi me to wallahi wani sai ya cuce ka malam in dukiyar ta yi yawa ba mutum fa za a iya auna shi duk watan duniya a rinka janye masa naira miliyan ɗari kaza wallahi bai sani ba wallahi wani in ya iya seti ya seto ka yanda ka san in dararo in ya seto ka Allah duk watan duniya sun gama saitawa a cikin dukiyar taka da kake ganin naka ne suna zabtarewa wannan miliyoyin kuɗin kawai suna ƙasama suna rabawa to kaga kai baka taimaki ɗan uwarka ba baka taimaki dangin mahaifiyarka ba ka taimaki danginka ba kai baka taimaki abokananka duka ka taso tare ba baka taimaki makotanku baka taimaki mutanen garinka ba baka taimaki al'ummarka baka taimaki addininka ba baka taimaki kaza ba wanda suke tare da kai din kana ganin kana tare da su za su ta cutarka kuma duk wayanka wannan kuma ku dauke shi a matsayin ka'ida ko waye fa ko ka taimaki Allah ka taimaki addinin Allah ka yi sadaka ka taimaki mutane Allah sai ya tsare maka dukiyar in ko baka yi ba ba kana ganin kai mai wayo bane to cikin yaranka da suke kula maka cikin yaranka da suke kula maka da arzikin naka su ne za su zamanto suna wawura ta hanyar haram kaga kai ka shiga wuta kuma kai wa sababin wani shi ma ya shiga wuta ba a bada zakka akwai kuma masu bada zakkan da yaudara sai ya duba kawai in shekara ta yi ba zai wani lissafi ba sai dan ware wani abu haka kawai ba zai tsaya lissafi ba sai dan ware wani abu yan wasu ɗarurruka da ya gari zai iya yi sai dan ware sai ajiye su gefe shi kuma ajiyewa zai duk wanda ya zo neman taimako wajensa sai ya ɗauka cikin kuɗin zakka ya bashi saboda mugu ne shi ai babu mugunta da ta wuce wannan in ya tare kuɗin mai kwan ya je akki ne na Allah fa ya ɗauka ya bawa mabukata tunda Allah ya faɗi mutanen da za a ba su zakkan nan shekara tana yi automatically wannan kuɗin ba naka bane ka cire kawai ka bayar amma wallahi mutum sai ya ajiye kuɗin zakkarsa shekara guda ya ajiye su in an zo neman taimako a wani masallaci ko ana buƙatar taburma a wani guri ko wani ya zo a matarsa ta haihu babu ragon suna ko wani ya zo an ɗaure shi a kurkuku za a yi masa kaza ko wani ya zo yana neman abincin da zai ci sai rinka dan zakura dubu hamsin sai bayar a rubuta dubu sittin sai bayar a rubuta a cikin kuɗin zakka ne shekara guda zai yi yana rabawa kaga shi yanzu ya wayi gari baya cire ko kobo daga cikin uwar dukiyarsa yana yin taimako da ita malam ka san akwai masu ciyar da iyayensu da biya wa iyayensu kuɗin aikin hajji da umara da kuɗin zakka uwarsa da ta haife shi ba zai iya cire kuɗin kuɗin jaransa kuɗinsa alherin da ya samu riba da ya samu ya biya mata ba sai ya ware a cikin kudin zakka ya biya wa hajiya ya biya wa kanwar hajiya ya biya wa kaza duk da kudin zakka haza zulm wannan zalunci ne dan uwarka ba za ta ci zakkarka ba duka wannan akwai wai wannan mai dan dama dama ne fa wani ma baya ma bayarwa ma kwata-kwata ma ya bayar ma baya bayarwa shi kwata-kwata kawai Allah Allah ya yi duk abin da Allah ya ga dama ya yi kenan abin da yake so ya ce kenan to Allah dai ya faɗa wanda suke taskance dukiya ba sa bayarwa والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم قال معاوية ما هذه فينا wannan ba mu take ba tana kanmu ba ne ai ahadil aya fina nazalat ba ta sauka ba akan mu ta sauka ba illa fi ahlil kitab ta sauka ne akan wato na tsallake wani abu okay yakunu kanzu ahadikum yawmal qiyamati shujama an aqra an gane ma'anar shujan a ko Allah yana nufin annabi yana nufin duk dukiyar da aka tanade ta ba a bada zakka ba to za ta zama masifa ga mutum kuma wuta ne fa sakamakon mutum wuta ne sakamakon mutum ka zo ka mutu a yi ta kasama dukiya kuma abin mamaki wato kudin banza kudin banza jama'a ba su taɓa yin abin kirki wallahi malam akwai mutanen da suka mutu manyan mutane ne ko kun sani ba sai na faɗi sunan wane da wane ba sun mutu sun bar dukiya ta fitar hankali kadarori na tashin hankali bayan an raba gadansu wa magadansu kudan ba su 'yan shekaru sai ku ce wai ina kudaden da wane ya gada a wajen mahaifinsa babu wata alamar ci gaba da jin daɗi da kwanciyar hankali a tattare shi nan da nan kudin suke lalacewa abinda nake nufi duk wanda ya saci kudi ko ya tara kudi ta hanyar banza ya mutu ya bari komai yawan wannan kudi komai yawan wannan kudi za a zo a rabe gadon su kansu magadan kudin ba zai musu amfani ba a ido dai za a ce an raba an raba motoci an raba gidaje a hankali za ga wani ya sayar da nasa ya bugar wani ya karyar da nasa ya bugar wani ya yi kaza shi yana can mai dukiyar ana masa azaba kuma waɗanda ya bari suka gaji kuɗin kuma kuɗin ba su mai albarka a musu albarka ba shi ne dai fassara ta rashin albarkar dukiyar ku tsaya ku yi tunani da kyau ka tuno wani wani aika ubansa ya bar masa kuɗi babban mutum ne ya saci kuɗin al'umma ko ya yi zalunci ko ya yi kaza a yi miliyoyi aka bar musu kuɗin ba su 'yan shekaru kaɗan sai ku yi tunani wai ina wannan kuɗin mala akwai mutanen da aka sannan fa in ana ambatan masu kudi ana kiran sunansu wallahi sun shiga layin masu kudi a dole dole duka duka fa ba su fi shekara talatin arba'in da mutuwa ba ba su kai ba na yanka muku da yawa amma yanzu wallahi mala a cikin iyalansu akwai masu toya awara a bakin titi a yan san awara ko sai na daɗa fassarawa suna gasa awa suna soya awara a bakin titi su sayar su samu abin da za su ci ina dukiyar da ubansu ko mijinsu ya tara musu tana ina wanda da in an yi magana dukiya da arziki a ƙasar nan su ne a gaba to shi ne rashin albarkar dukiya ka tafi ka bar bayan ma bai amfani ba amma wallahi dan abu kaɗan na halal da za a tafi a bar ma abu kaɗan na dukiyar halal da za a tafi a bar maka sai ka ka ci moriyarsa ka yi amfani da shi ina da ɗame mai ta wannan zance ne don saboda kowa wallahi ya ji tsoron Allah ya tara dukiyar halal idan kuma baka yadda ba baka ji ba ga kaga duniyar bismillah aje ai ta bugawa aje ai ta yi ko za ka shekara ɗari kana cin dukiyar mu je malam sai kawo hadisin utaiba shi ma irin wancan hadisin ne ya ce an zaid ibn wahab ya ce marartu ala abi zarrin bin rabazati na zo wucewa wajen abi zar jindub ibn junada a wani gari da ake ce da shi an rabaza wani guri ne kusa da madina shi ne an rabaza sai na ce da shi ma an zalaka bi hadhihi al ya kai Abu Zar me ya zaunar da kai a wannan gari na Arrabaza kusa da Madina ka baro garin Madina ka dawo wannan ƙauye ka zauna ya kai Abu Zar yace kunna bishami a mun kasance a Sham fa qara'atu sai na karanta wannan aya faɗin sa Allah ta'ala والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم هزوا كرشان آية آية تنا مغنى أكن إن باير ده حكيم الله كما يدن يبين معاوية ابن أبي سفيان lokacin da yake amir a sham yana sarki a sham sai ya ce wannan aya ai ta sauka ne akan ahlul kitab saboda lura da siyakin yadda aya ta zo ta sauka ne akan ahbar da ruhban waɗanda ba sa bayar da zakka a wancan lokaci sai abu zar fari sai ce inna halafina wa fihim shi abu zar fari ce ya amir magana ta gaskiya wannan ayar tana kan mu tana kan su ba wai iyakan ahlul kitabi bane ba, ne ba. kenan nazarin ila umumin aya kenan in an lura lura da sakon aya cewa gamammiyar aya ne ba akan ahlul kitabi bane ba in ji abu zar kenan yayi wa muawiya gyara ya yi wa mu'awiya gyara a wata riwaya kamar yadda a cikin kitabun zaka abu zar gifari ya ce wannan jayayyen da muka yi tsakanin ni da mu'awiya mun samu saɓani na fahimtar ayar mun samu jayayya shine shi sai mu'awiya ya rubuta zuwa ga sayyidina Usman bin Affan a matsayinsa na shugaban ƙasa gaba ɗaya halifa sai ya aika wa Usman yana cewa ga abinda Abu Zar Gifari ya zo yi muna tare da shi a matsayinsa na sahabi babba ni kuma a matsayina na shugaba na yi bayanin wannan aya ya ce aya nan ba haka take ba ga abin da ya fahimta shi kenan sai sai na usman ya tura ya ce a ɗauko masa a ɗauko masa abu zar rifari ya ce ya dawo madina ya ce sai na dawo madina mutane suka zo suka yi cincirindo a ce ga abu zar rifari ya dawo madina ya ce kamar ba su taɓa ganina ba na maimaita wa sayidina usman abin da ya faru tsakanina da muawiya sai shi usman a siyasarsa ta mulki sai ce ato tun da fahimta ka ce kuma shi wannan mai mulki ne ina ganin ya kamata ka nisance shi kawai ka rabu da wurin da yake wannan shine siyasar idan mutum yana tare da mai mulki idan bai fahimce shi ba kai kana da matsayi ko kai kana da girma kuma mai mulkin watakila ya yi kuskure ko ya wani abu yayin da kake masa gyara yana ganin kamar kana shiga masa mulkinsa ne to sai ka nisanci inda yake wannan shine hikimar da ta sa kake ganin wasu ba sa buɗe baki su yi magana wa wani mai mulki saboda ya yi wani abu na kuskure sai su ja gefe su gyale shi nam? ok ya kawo shi cikakke ko? ok eh to na gane na gane nuskar ka ba wace nuska ce wannan
wannan hadisin ba ne mun kanta shi ai ok to na ji cikakken hadisi.
ok to na gane eh muka samu sabani haka na gane daga sai shi sai na Usman bin Affan sai ya ce to da ka ne sance shi ka bar garin Sham din wato ka koma wani guri ka rabu da shi shikenan wata balla usman shi awwa shi ya rubuta zuwa ga يشكو يشكوني فكتب إلي عثمان عن قدم الموجودة
da haka shawara ce ba shi sai na usman ba wai ya ce abin da abu zar ya faɗa ba daidai ba ne ba amma kar an ka samun conflicts saɓani tsakanin mai mulki da malami ah, sai ce to ka ka nisance shi kawai ah, da ka bar inda yake ya ce shi ne dalilin da ya sa ah, na koma garin rabaza da zauna gaba ɗaya ma to wannan shine dalilin da yasa aka aka ga Abu Zar Ghifari ya bar zaman birni ya dawo ƙauye sannan shi Abu Zar Al-Ghifari cikin wasu bayanai da aka yi a ƙarƙashin wannan hadisin ko makamancinsa shi fa yana da ra'ayin bai halatta mutum ya rinka kwana da naira ɗaya ba ma a jikinsa a ciyar da dukiyar an samu a ciyar bai yadda ba a ce wani ya kwana da yunwa kai kuma ka kwana da kuɗi shi abu zar bai yadda ba ya ce shi bai zai taɓa kwana da naira ɗaya a jikinsa alhali ɗan uwansa yana kwana da yunwa ba amma shi wannan ra'ayinsa ne fahimtarsa ce shi yana ganin wannan ba ni sunan shi wannan ayar ta haɗa da har ta wanda yake da irin wannan ɗabi'a ɗin to wannan yana nuna mana cewa kenan ashe a waɗanda suke ganin cewa in mai mulki ya yi laifi ko ya yi kuskure ba za a yi magana akan abin da ya ba daidai ba ne me yasa abu da gifari ya yi wa mu'awiya magana waɗanda suke ɗaukan gyara wa shugaba hurush ne in an ce hurush an yi fito na fito da shi ba haka ba ne ba inda za a yi mutum yana mulkin mutane yana shugabantar mutane kuma yana kuskure a zuba ido a kyale shi ba za a isan masa da sakon Allah na gyara ba sai dai kawai a yi amfani da uslubi mai kyau tun da shugaba ne a gaya masa amma babu dalilin da za a shiru a bashi yana murkusan mutane yana zaluntar mutane yana cutar da mutane kuma a shiru a kyale shi kowa ya shiruwa so ba laifi bane shari'a dan an isan masa da sako an gaya masa cewa abin da ya ba daidai bane ta hanyar da ta dace a shari'a so wannan shine sakon da zan faɗa a cikin wannan babu ka guda biyu shi ma wannan ayar wannan ayar ta gaba yau mai wa alaiha fi nar jahannam da iri ɗaya ne cikatan ayan ne ranar ana gaya mana nau'in wato azabar da za a yi wa mutane wato wato za a yi ta zuba mutum ruwan zafi ana ƙone shi a ranar tashin alƙiyama a cikin wutar jahannama saboda dalilin ba ni sunan shi dukiyar da ya taskace an keɓance fatukwa bi haji bahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum za a ƙone musu fuskokinsu a ƙone musu ɓangarorinsu a ƙone musu gadon baya a yi ta zuba musu ruwan ƙarfe da dalma saboda ƙuna ƙonewar da wuta za ta ƙona ka da bambanci da ƙonewar da za a zuba ruwan ƙarfe a zuba ma ya fi tasiri ya fi illata jikin mutum me yasa aka ware waɗannan fuskoki ko waɗannan gaɓoɓi da ambato saboda hadil a'adha waɗannan gaɓai suke ɗauke da ƙwaƙwalwa suke ɗauke da zuciya suke ɗauke da hanta ko koko kuma dukiyar mutum in ya samu dukiya ai wannan abubuwan duk su suke cin a gangan jikin mutum suna cikin abubuwan da suke moriyar dukiyarsa Allah zai ce da su ha za ma kazantum li anfusikum ga abin da kuka tanada wa kanku kun tara dukiya kun yi ku ba da zakka fa zuqu ma kuntum taknizuna ku je ku dandani azabar abin da kuka sanci kuna taskacewa sai kan hadisin Ahmad ibn Shabib mu je shine na karshe hadisin Ahmad ibn Shabib
قال حدثنا عمرو بن جبير بن شديد بن سعيد قال حدثنا ابي قال حدثنا ابي عن يونس عن ابن شهاب عن خالد بن حسن قال خرجنا مع عبد الله بن عمر فقال هذا قبل ان تنزل الزكاه فلما انزلت جعلها الله قبورا للاموال yace wannan ayar ta sauka a riwayar wane ne daga Yunus ko Ibn Yazid al-Aili daga Ibn Shihab az-Zuhri daga Khalid ibn Aslam dan uwan Zaid bin Aslam kenan Maula Umar bin Khattab mun fita tare da Abdullahi ibn Umar a wata riwaya ya ce wani mutumin ƙauye ya ce wallazi ne ke zuna zaɓar fiddata wala ya fi ƙuna fi sabilillahi ya gaya masa wannan ayar sai ce wannan ayi kafin a saukar da zakka ne a lokacin iskanatin sadaqatu fardan ita wannan ayar kafin a saukar da zakka saboda da kafin zakka sadaka kuma farilla ne ma'ana sadaka ce a matsayin farilla sai ce yayin da Allah ya saukar da ayar zakka kuma sai Allah ya sanya ita zakka din ta zama mai tsarkake dukiya idan mutum ya bada zakka to sai ta zama mai tace masa dukiyarsa tana tsarkake masa dukiya to idan har a ce a lokacin da sadaka sadaka take wajibi ne dole aka faɗi wannan ayar ga azabar da za a yi wa mutum to min babi aula kuma zakka ai in ka rike baka bayar ba shi ma Allah zai maka azaba kuma ga kuma asara da kuma rashin albarkar dukiya wannan shine dalilin ita zakka duhratan lil amwal Allah ba mu ikon cirewa idan ya hore mana ya raba mu da yiwa Allah ruwa ya raba mu da yiwa kanmu ruwa gobe insha Allah zamu tashi inna iddatash shuhuri inda Allah 12 shahran fi kitabillah وبهذا القدر كفاية وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته